farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jirin abin da muke dauke da su da farko da akwai labaran duniya. Daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na ko kun san. Akwai shirin nan da muke gabatar muku na kisoshin rayuwa. Sai kuma shirin labaran wasanni. manarfe da shirin nan na duniyar mu a yau. wanda su ne jiran abin da za a saurara da dar Allah amma kafin nan sai an fara da sauran cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. ‘Yan gwagwarmaya ƙasar Iraki sun gargaɗe Isra'ila a kan shiga yaƙi da ƙasar Labanan. shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya sake lashe zaben shugaban kasa a wani wa'adi na uku ƙungiyar kare haƙƙin Adama sun yi gargaɗi a kan yi wa masu zanga-zanga barazana a najeriya to yanzu kuma ga labaran da ke dake Ƙungiyar gwagwarmaya da kuma yaƙi da ta'addanci ta ƙasar Iraki ta yi gargaɗin cewa akwai sabbin ƙa'idoji na aikin da za a yi amfani da su wanda kuma tabbas za su yi wa Isra'ila da Amurka illa matuƙar dai suka ƙaddamar da hari a kan ƙasar Labanan. Kamar yadda ƙungiyar ta bayyana cewa tabbas za ta yi amfani da hanyoyin da suka dace wajen mayar da martani idan Isra'ila ta kai wa ƙungiyar gwagwarmaya ta ƙasar Labanan Hezbollah hari bisa zargin kai hari da mukamai masu lizami a tuddan golan na kasar siriya wanda isra'ila ta mamaye katabi hezbollah ta kasar iraki ta yi wannan gargadi ne a cikin wata sanarwa wadda ta fitar a ranar yau litinin yadda kafafen yada labarai na kasar labanan suka bayar da rahotanni da ke cewa an kai wasu hare-hare wanda isra'ila ta kai su a garuruwan kudancin kasar ta labanan a dai lokacin da ake samun tashin hankali bayan harin da aka kai a garin majdal shams da ke yankin tuddan na Siriya wanda Isra'ila ta mame. An samu rahotanni na kai farmaki a kan yankunan Hula da kuma Markaba da Aita Sha'ab Khiyam, Yarun da kuma Jabal Kafar da wasu yankuna na kudancin Labanan. Idan har hudawan Sahiyuniya suka yanke shawarar aikata wani abu na buɗe sabon yaƙi na gaba ɗaya a Labanan, tabbas za su fuskanci martani wanda ba su taɓa tsammani ba. kamar yadda kuma amurka wadda take mara baya ga isra'ilan a ayyukan ta'addancin da take yi ba za ta tsira daga har-haren mayar da martani ba in ji ja'afar al kakakin kungiyar ta kata'ib hezbollah a kasar iraki akalla mutane goma sha biyu ne da aka tabbatar da sun rasa rayukansu wasu da dama kuma suka jikkata ranar asabar din ta gabata a wani harin roka wanda aka yi a wani filin wasannin kwallon kafa wanda ke gadan majdal shams da ke tuddan golan wanda isra'ila ta mame a cikin wata rubutacce sanarwa da ta fitar hezbollah ta ce ba ta da wata alaƙa da wannan lamari kuma ta musanta dukkanin zarge-zarge na karya game da hakan wasu rahotanni a halin da ake ciki dai sun nuni da cewa mai yiwa fashewar ta samu asali ne sakamakon wani makami mai lizami da tsara makaman kariya masu lizami na isra'ila ya harba an sake zaben nicolas maduro a matsayin shugaban ƙasar venezuela domin wani sabon wa'adin shugabanci karo na uku kamar da hukumar zaɓe ta ƙasar venezuela ɗin ta sanar elvis amorosco shugaban hukumar zaɓe ta ƙasar venezuela ya ce maduro mai shekaru 61 ya samu kashi 51.2 cikin ɗari na dukkanin ƙuri'un da aka kaɗa a zaben da aka gudanar a jiya lahadi wanda tabbatar masa da nasara ta wani sabon wa'adin mulki na uku wanda zai kwashe tsawon shekaru shida amoroso ya shaida wani malabarai cewa ɗan takarar adawa edmundo gonzales shi ne samu kashi 44 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada halin da ake ciki dai maduro ya yaba wa masu sa ido akan zaben wanda adadinsa ya kai 900 wanda suka sanya ido akan yadda zaben ya gudana ya kuma tar da waɗanda suke zargin cewa an yi maguɗi a zaben yana mai cewa mun saba ganin irin wannan a baya maduro tsohon direban bas wanda ya zama shugaban ƙasa ba mutuwar ubangidansa hugo chavez a shekara ta 2013 a sake zaɓensa a shekara ta 2018 duk da adawar da amurka ta nuna kan hakan tun daga watan nuwamban shekara ta 2019 takunkumin da amurka ke kagabawa kasar venezuela ya sanya hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar wanda ya kai sama da kashe dubu hudu cikin ɗari. To jama'a masu warika da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Wasu gungun likitoci da ma'aikatan jinya a ƙasar Amurka su rubuta wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, inda suke nuna rashin amincewarsu da mummunan halin da ake ciki a yankin zirin Gaza na Falasɗinu. Wasu wakilan ƙasar Amurkan sun aiki da buɗaɗɗiyar wasiƙan ne zuwa ga Joe Biden shugaban ƙasar ta Amurka da kuma mataimakansa da hakan ya haɗa har da mataimakiya ta farko wato Kamal Harris akan abin da yake faruwa a yankin zirin Gaza wanda ya kwashe kusan kwanaki ɗari uku a ƙarƙashin kisan kyashi da gwamnatin Isra'ila take yi akan fararen hula wanda kuma hakan yana faruwa ne akan shirin gani da ido kamar yadda sanarwar ta bayyana. a cewar tashar al wadda take watsa shirye ta kai tsaye akan tauraron dan adam likitoci da ma'aikatan jinya wanda adadinsu ya kai so 45 a kasar amurka sun jaddada a cikin wasikar tasu cewa abin da yake faruwa a yankin zirin gaza tabbas kisan kare dangi ne wanda ya kamata a ɗauki matakai na tabbatar da cewa an kare rayukan fararen hula musamman mata da ƙananan yara da kuma tsaffi da ma waɗanda ba su ji ba su gani ba da kuma aksari abin da yake faruwa yake ratsawa da su wannan dai ba shi ne karan farko da ma'aikata a ƙasar afirka da kuma ƙasashen yammacin asiya da sauran yankuna na nahiyoyin duniya suke aikiwa da sakonni daban-daban na yantar da allah wadai da kuma yin kira da kawo ƙarshen kisan kiyashi da isra'ila take yi akan al'ummar yankin zirin gaza to da batun shirin gudanar da zanga-zanga a tarin najeriya Ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama sun fara yin gargaɗi a kan ɗaukar dosu matakai na barazana ga masu shirin gudanar da zanga-zangar. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi gargaɗin cewa yin barazana ga masu shirin gudanar da zanga-zanga a taron Najeriya ɗin ya saba wa tsari irin na dimokuraɗiyya. Yayin da ake fitar da irin waɗannan bayanai, wasu ƙungiyoyin kuma a ciki da wajen taron Najeriya ɗin sun bayyana matsayarsu da cewa abin da ake shirin gudanarwa a najeriya din bai sabawa tsarin mulki ba amma dai wajibi ne masu gudanar da zanga-zanga din su tabbatar da cewa sun yi amfani da dukkanin hanyoyi wanda za su tabbatar da cewa zanga-zangar ta gudana a cikin lamana daga ranar ɗaya ga watan agusta mai kamawa ne dai ake sa ran za a fara gudanar da wannan zanga-zanga kamar yadda ake yada bayaninta a shafukan sada zumunta da kuma sauran shafuka na yanar gizo. komai a tarayyar najeriya dai sun yi gadi a kan gudanar da zanga-zangar wadda suka ce za ta jefa kasar a cikin tashin hankali tare da yin kwatance da wasu kasashe waɗanda aka gudanar da zanga-zanga da kuma abubuwan da suka faru kamar irin su kenya sudan libya syria da dai makamantansu to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran Tuma da labaran da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da muke dauke da su da zamu gabatar da shirye-shiryen nan na kokon san da kuma shirin mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa labaran wasanni da kuma kiɗe-kiɗen Iranayawa, amma kafin a ji dukkanin waɗannan abubuwa da na ambata sai an fara da sauraron shirin nan na sharhin bayan labarai. To sharin bayan labaran zai yi magana ne game da yunkurin Isra'ila na rura wutar rikicin da ake cika a yankin a daidai lokacin da kasashen duniya ke kiran a kai zuciya nesa bayan harin da aka kai a tuddan Golan. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da ministocin tsaron kasar don tattauna yadda kasar za ta mayar da martani bayan harin da aka kai garin Majdal Shams. A ranar Asabar ne Netanyahu ya katse ziyarar da yake yi a Amurka bayan harin wata roka da aka kai tuddan Golan da Isra'ila ta mamaye lamarin da ya sanadin mutuwar matasa sha biyu. isra'ila ta zargi kungiyar hezbollah da kai harin zargin da kungiyar ta masanta netanyahu ya ce hezbollah za ta nukudar ta kan wannan harin ministocin isra'ila waɗanda suka halarci jana'iza a garin majdal shams sun fuskanci suka daga mutanen garin saboda abin da suka kira kasa kare yankin kafin nan sojojin isra'ila sun jefa mai kan ƙauyuka da birane a lebanon kwana guda bayan isra'ila ta zargi hezbollah da kai hari a majdal shams da ke tuddan golan ɗin hukumomin isra'ila sun ce akalla mutum sha biyu ne suka mutu sannan wasu talatin da biyar suka jikkata sakamakon harin makami mai linzamin da aka kai kan garin druze wannan na zuwa ne a duk lokacin da jami'an diplomasiyar kasashen yammacin duniya ke ci gaba da gargadi don hana sakewar barkewar faɗa tsakanin bangarorin biyu kasar labaran dai ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa kan lamarin to sai dai a daidai lokacin sojojin gwamnatin isra'ila sun kai samame a wasu garuruwa da ke kudancin kasar lebanon bayan da suka zargi kungiyar hezbollah da harba makamin roka a tuddan na golan a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar hezbollah ta musanta alhakin kai harin tana mai cewa kwata-kwata ba ta da alaka da lamarin wasu rahotanni sun ce mai yiwuwa fashewar ta samo asali ne daga wani makami mai linzami na isra'ila da ake kira iron dome ya harba sai dai gwamnatin isra'ila ta dage da ɗorawa wa ƙungiyar hezbollah alhakin lamarin ministan tsaron isra'ila yau galan ya bayyana harin da mummunan bala'i yayin da ya ziyarci wurin da aka kai harin a majdal shams hezbollah ce ke da alhakin hakan kuma za su ɗanɗana su in ji galan yayin da dubban masu zama makoki suka taru a ƙauyen don bikin jana'izar waɗanda aka kashe ministan harkokin wajen isra'ila ya ce ƙungiyar hezbollah ta ƙetare duk wani jan layi yana mai gargaɗin cewa matakin da gwamnatin ta ɗauka zai kasance akan haka sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ya zama dole a yi taka tsantsan yana mai da cewa washington ba ta son ganin wanzuwar rikicin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman na lebanon da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya akan iyakar lebanon da yankunan da aka mamaye sun buƙaci kai zuciya nesa bayan har na roka sun ci gaba da cewa dole ne ɓangarorin biyu su dakatar da faɗan a cewar su hakan na iya tayar da rikicin da zai iya mamaye ɗaukacin yankin da can dama ke cikin bala'i mafi muni a halin da ake ciki ministan harkokin wajen norway spain bart ede ya yi allah wadai da harin majdal shams yana mai gargadin cewa barkewar rikici tsakanin isra'ila da hezbollah na iya jefa yankin cikin wani hali na daban ya kuma yi kira ga bangarorin da abin ya shafa da su yi taka tsantsan tare da kaucewa fadawa cikin wani babban yaki a yankin yana mai shaidar cewar karuwar hararren ramuwar gayya kan iya haifar da illa ga yanayin tsaro a yankin baki ɗaya ma'aikatar harkokin wajen faransa ta yi tar da Allah wadai da har na roka a cikin wata sanarwa yayin da ta buƙaci a yi duk mai yiwuwa don kaucewa barkewar wani sabon rikici ita ma ministar harkokin wajen jamus anadela barbok ta yi allah wadai da har makamin roka da aka kai a tuddan golan da isra'ila ta mamaye dole ne a dakatar da kai hare-hare nan take yana da mahimmanci a yi aiki tare mutane da yawa sun mutu a cikin wannan rikici in ji ministar harkokin wajen jamus a cikin wani post a shafin x a ta bangare iran ta gargaɗi isra'ila da kausar murya kan duk wani sabon takalar fada game da ƙasar lebanon bayan da gwamnatin ƙasar ta zargi hezbollah da harba makaman roka da ya kashe mutane goma sha biyu a garin na masjidal shams da ke tuddan golan da isra'ilar ta mame a cikin wata sanarwa da ya fitar ranar lahadi kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kan'ani ya ce yayin da ƙungiyar hezbollah da wasu manyan jami'an ƙasar lebanon suka yi watsi da alhakinsu na kai harin gwamnatin isra'ila na amfani da lamarin majdal shams a matsayin wani osiri tare da kiro wani sabon abu don kawar da duniya daga laifukan yaƙi a gaza bayan watanni goma na kashe-kashen jama'a a zirin gaza da kisan kiyashi kan yara da mata na falastinawa gwamnatin wariyar launin fata ta isra'ila na kokarin kawar da hankalin jama'a da kuma hankalin duniya daga manyan laifukan da take aikatawa a palestino ta hanyar yin kage in shi mustahakan ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya buƙaci al'ummar ƙasa da ƙasa musamman ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da su koyi bayan kwanciyar hankali da tsaron ƙasar lebanon da kuma yankin gabas ta tsakiya game da yunkurin isra'ila na takalar wani sabon fada tun a farkon watan oktoban shekarar da ta gabata ne dai ƙungiyar hezbollah da isra'ila ke ta musayar wuta da juna jim kaɗan bayan da gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da yaƙi akan yankin zirin gaza bayan wani harin bazata da ƙungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas ta kai jami'an ƙungiyar hezbollah sun sha nana cewa ba sa son yaƙi da isra'ila tare da cewa a shirye suke idan isra'ila ta nace akan hakan masana da dama na fargaba akan kada rikicin na tsakanin isra'ila da hezbollah ya kawo tsaiko ga tattaunawar neman tsagaita wuta a yakin na gaza. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 29 ga watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 23 ga watan Muharram na shekara ta 1445 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 141 da suka gabata rana irin ta yau, wato 29 ga watan Yulin shekara ta 1883 aka haifi ɗan siyasa kuma tsohon firaministan ƙasar italiya ɗan kama karya mai suna benito mussolini bayan kammala karatun jami'a mussolini ya fara aikin jarida sai kuma daga baya ya kafa jam'iyyar fascism mai aƙidar 'yan ƙasanci wadda ta kai shi ga zama firaministan ƙasar italiya kafin yakin duniya na biyu daga wannan lokaci ne kuma ya haɗa kai da shugaban ƙasar jamus na lokacin wato adolf hitler suka fara yakin duniya na biyu amma kafin ƙarshen yaƙin. sojin kawance sun auka wa kasar italiya da yaƙi sannan kuma sun kifar da gwamnatin musulini bayan haka kuma an kama shi a daidai lokacin da yake ƙoƙarin ficewa daga ƙasar italiya zuwa sweden da ƙarshe dai an gurfanar da shi a gaban kotu sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa sannan kuma aka rataye shi a cikin watan afrilun shekara ta 1945 masu wurare ko kun san cewa shekaru sittin da bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan Yuli na shekara ta 1955 Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wadda manufar kafa wannan hukuma dai ita ce sanya ido a kan cibiyoyin makamashin nukiliya waɗanda ake aiki da su domin tabbatar da cewa an yi amfani da su ta hanyoyin da suka kamata waɗanda suke na zaman lafiya ne maimakon yin amfani da su wajen kera makaman nukiliya ko kuma su ayyuka na soji hedikwatar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato iaea e tana a birnin vienna ne na ƙasar austria kuma wani ɗakin bincike a wannan hukuma shine wanda yake tantance dukkanin ayyuka da ake gudanarwa a dukkanin ƙasashe da kuma karɓar rahotanni a fagage daban-daban akan yadda ake amfani da makamashin nukiliya wanda masu bincike na hukumar suke tattarowa domin tabbatar da cewa an yi amfani da makamashin nukiliya ɗin ta hanyar zaman lafiya da kuma tabbatar da cewa bai saɓawa dukkanin ƙa'idoji wanda aka kafa wannan hukuma a kansu ba. To sai dai kuma wannan hukuma a ƙarƙashin ikon manyan ƙasashen duniya ta nisanta kanta daga manyan manufofin kafata inda a halin yanzu ta fi karkata ne ga manufofi na siyasa maimakon na yin aiki da ilimi da fasaha da kwarewa a fagen ayyukanta hakanan kuma manyan kasashen duniya guda biyar waɗanda suka mallaki makaman nukiliya wato amurka rasha faransa ingila da kuma china ba su cikin wannan hukuma ta kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e a matsayin mambobi na hukumar a ɗaya hannun kuma ayyukan nukiliya na zaman lafiya na wasu ƙasashe na fuskantar matsaloli da matsin lamba a ƙarƙashin manyan ƙasashen duniya bisa la'akari da manufofinsu na siyasa dangane da waɗannan ƙasashe a ɗaya bangaren kuma ba a sanya ido a kan shirye-shirye na nukiliya na wasu gwamnatocin waɗanda suke ɗasawa da manyan ƙasashen duniya kamar gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila wadda ta mallaki makaman nukiliya da suka haura kai ɗari biyu masu haɗari amma kuma hukumar iaea e da ke kula da harkokin nukiliya ta duniya ba ta sanya ido a kan shirin na haramtaccen ƙasar isra'ila saboda irin goyon baya da isra'ila take samu daga amurka da wasu manyan ƙasashen turai a ɗaya bangaren kuma alal misali ƙasar iran wadda take gudanar da ayyukanta bisa sanya ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda aka tabbatar da cewa ayyuka ne na zaman lafiya ƙasar iran ɗin bata tsira daga matsin lamba na hukumar ba da kuma manyan ƙasashen duniya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 60 inda za ku ji cewa a yau muhammad da shi da wani abokinsa mai suna saman wanda kuma ba'irane ne suna tare a ɗakin karatu na jami'ar birnin tehran inda a cikin wannan ɗakin karatu suka tattauna dangane da birnin arumiye wanda ɗaya ne daga cikin sanannun birane na iran domin jin yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin shirin to amma kafin nan sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. تهران برنن تهران اهل تهران متانن برنن تهران ارومیه برنن ارومیه دریاچه قرمه دریاچه ارومیه قرمر ارومیه معروف سننه کو سننه نزدیک کسا تبریز برنن تبریز بزرگ بابا بزرگتر مپی گرما بزرگترین wanda ya fi kowane girma. Labod Ba makawa. tilot. Ranakun hutu. Mahigiri. Kamun kifi. Shoma miravid. Kai, kana zuwa. ماهی کیفی او ندارد شی باید آب شور روا می دندنن گشری چه جالب دقایه تروا یعنی واتو آنجا چن اصلا سم پرنده سنسو پرنده ها وجود ندارد بابو سو کنار گپن کنار دریاچه گپن قرما همیشه کودوشی آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا شمال اریوا جنوب کدو آنها می روند سو سنزوا مدتی ونی در لوکچی آنها می مانند سو سنز ایوا اطراف گفه اطراف دریاچه گفن قرمه سرسبز کوری شر درخت ایتاچی باغ لمبو باغ ها لمبونا میوه kayan marmari. Poras. Cike da. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Saman a cikin ɗakin karatu na jami'a. Tehran hastid? Na, man نه من hastam. Dar هستم در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است؟ بله دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید نه دریاچه ارومیه ماهی ندارد چون آب آن خیلی شور است چه جالب یعنی آنجا اصلا ماهی و پرنده وجود ندارد؟ نه ماهی ندارد ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه زندگی می کنند؟ نه آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه می مانند اطراف دریاچه سرسبز است؟ بله، آنجا خیلی سرسبز است. پر از درخت و باغهای میوه است. To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Saman amma da fassarata a cikin harshen Hausa. شما اهل تهران هستید؟ کی مطمئن برنن تهران نه؟ نه من اهل ارومیه هستم آه نی مطمئن ارومیه نه ارومیه کجاست؟ اینا نه ارومیه در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است. آره و مسو یمچن ایران ا kusa da تبریز ƙoramar ارومیه سنن چه سوسی دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است قرمر ارومیه تنا قصد برنن ارومیه نه بله دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است ای کورامر ارومیه ita چه ƙorama mafi girma ایران. لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید. تبس کن هوتو کی زاک تفی چن دومین کامین کیفی. نه دریاچه ارومیه ماهی ندارد چون آب آن خیلی شور است. آه قورمر ارومیه بات ده کیفی. domin kuwa ruwanta yana da gishiri sosai. چه جالب یعنی آنجا اصلا ماهی و پرنده وجود ندارد؟ da ƙayatarwa hakan na nufin a can kwata-kwata babu kifi da tsuntsaye? na ماهی ندارد ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند a'a babu kifi a can amma tsuntsaye da yawa akwai su a gefen ƙoramar آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه zindigi می waɗancan tsuntsayen a koda yaushe suna rayuwa ne a gefen ƙoramar? Na, آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه می مانند. آه su lokacin da suke tahowa daga arewa zuwa kudanci ko daga kudanci zuwa arewa wani ɗan lokaci kaɗan suke tsayawa a can. اطراف دریاچه سرسبز است. gefen ƙoramar کره بله آنجا خیلی سرسبز است پر از درخت و باغهای میوه است ای چنگ کره شر چکه دا اتاتوا دا لمبونن کاین مرمری kamar dai yadda aka ji a cikin tattaunawar da ta gudana tsakanin saman da kuma muhammad an ji cewa arumiye ɗaya ne daga cikin garuruwa na iran wanda yake da wata ƙorama wadda take da tsohon tarihi a yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya wannan ƙorama a kowane lokaci tana cike da ruwa amma mai ɗanɗanon gishiri duk da cewa tsuntsaye da suke fitowa daga wasu yankuna na iran hamma daga wasu yankuna masu nisa suna zowa wannan ƙorama lokaci zuwa lokaci amma abin ban mamaki a lokutan sanyi da dusar ƙanƙara ke sabka dusar ƙanƙarar takan sabka a cikinta amma take yanke sai ta narke a lokutan zafi kuwa wurin yana da iska mai ƙanshin ruwa wanda hakan ke jawo mutane da dama daga sassa daban-daban na iran suna zuwa wurin domin shakatawa ta jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu dakata a mako na gaba da dala ubangiji za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da kuma wani sabon darasi to amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin a faifai ne abdullahi salo ka sanake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kamo ko kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanar star na atila shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirmu na yau. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar Fatimatu Zahra salamun alaiha mahaifiyar Imam Hassan da Imam Hussein alaihi salam. da muke kawo muku har ila yau shugaban matan aljanna salamun ilaiha mun tsaya inda muka bayyana haihuwar zahara ta farko wato haihuwar imam alhassan alaihi salam dan ali alaihi salam a haife shi a ranar 15 ga watan ramadan shekara ta uku bayan hijira aliyu alaihi salam ya ya sanya masa suna haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba zai rika ubangijinsa ba daga ƙarshe da Allah ta'ala ya aiki jibrilu ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya masa suna da sunan dan annabi haruna alaihi salam saboda shi ali alaihi salam matsayinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matsayin annabi haruna da musa ne sannan ya sa aka yi masa aski aka kuma yanka masa raguna masu kyau guda biyu sannan ya yi sadaka da azurfa gwargwadon nauyin gashinsa sannan ba a daɗe ba ta sami cikin alhussein salam a cikin watanni shida da samun cikin sai ta je na gudan haihuwa sai mata suka taro suka karbi alhussein salam kafin haka mun bayyana cewa ummu aimanu ta yi mafarki an jefa wani bangare na jikin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a gidanta sai ta kwana bata yi bacci ba tana kuka daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mata cewa Fatima ce za ta haifi Al-Hussein salam wanda zai girma a ɗakinta. Sannan mun bayyana cewa a lokacin da aka haifi Al-Hussein salam Allah ta'ala ya sanya masa suna Al-Hussein don shine sunan ɗan annabi Haruna alaihi salam na biyu. daga ƙarshe mun yi maganar cewa alhussein salam bai sha nonon mahaifiyarsa ba ko kuma na wata mata sai dai yana tsotson harshen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne ko kuma dai ya yatsarsa babba kamar yadda wasu malaman shi'a suka tafi a kai a yau kuma za mu kawo maku haihuwar zahra salamu alaiha ta uku wato haihuwar zainab diyar aliyu alaihi salam zainab salamullah alaiha ita ce diyar aliyu da abi tari salam na uku ko kuma dai jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na uku bayanta sai ummu kulcum sannan muhsin wanda ta yi barinsa bayan wafatin mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam saboda wani abin bakin ciki da ya faru da zahra salamullah alaiha bayan wafatin mahaifinta wasu malaman tarihi sun yi kokarin sanya muhsin a matsayin bata uku ba zainab ba saboda abin da muka ambata na barin musin da ta yi bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hali marasa daɗi daga cikin marubutan da suke sun ɓoye abin da aka yi wa zahara salamullah alaiha bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar sanya muhsin shine ɗan zahara na uku ita ce bintu shadi'i al-misri wacce ta rubuta a cikin littafinta mai suna batalatu karbala tana cewa ita ce zahra diyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kusan haihuwar ɗanta na uku bayan ta haifi alhassan da alhussein alaihi salam amma na ukun allah bai kaddara masa rayuwa ba wato muhsin Ɗan ali har zuwa ƙarshen maganarta a nan ta sanya muhsin shine ɗan zahara na uku yayin da dukkanin manya-manyan malaman tarihi sun tabbatar da cewa muhsin shine wanda zahara salamullah alaiha ta yi barinsa bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da yan makonni saboda abin da ya faru da ita a ƙofar gidanta wanda ake son ɓoyewa don haka zainab ce diyar fatima salamu alaiha da ali alaihi salam na uku ba muhsin ba kuma an haife ta ne a shekara ta biyar bayan hijira zainab salamu alaiha kamar yadda kowa ya sani ita ce jarumar karbala kuma ba abin mamaki ba ne idan ta zama hakan don ita ce diyar fatima da ali alaihi salam mahaifinta jarumin larabawa kakanta cikamakin annabawa mahaifiyarta shugaban matan aljanna sannan yayunta alhassan da alhussein alaihi salam suna shugabannin samarin aljanna don haka zainab salamun alaiha ta tashi a gidan annabta tsakanin iyaye da yayo ma'asumai sannan a gaban kakanta manzon allah sallallahu alaihi wa don haka me mutum zai iya faɗa dangane da zainab salamun Aliha. idan an dubi irin wa'anda suke kewaye da ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya sanya mata suna Zainab sunanta kalmomi biyu ne aka hada wato zain da kuma al'abu wato mahaifi abin kyau ko mahaifi mai kyau sai jawad mugniya ya kawo a cikin littafinsa al-hussein batalu karbala inda shi ma ya ɗauko shi daga juraidatul misri yana cewa yusuf mahmud yana cewa an haifi zainab salamullah alaiha a cikin watan sha'aban na shekara ta biyar bayan hijira mahaifiyarta ta ɗauko shi bayan haihuwa ta zo da shi wajen babanta ali salam ta ce masa ya sanya mata suna kamar dai yadda ya saba sai ya ce ba zan riƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanya mata suna ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tafiya da ya dawo sai ya tambaye shi sunanta sai ali ya ce ba zan riƙa ka yi mata suna ba shi kuma ya ce ba zan riƙa ubangiji na sanya mata suna ba sai mala'ika jibril salam ya sauka ga manzon allah sallallahu alaihi sallam ya isar da gaisuwar allah a gare shi sannan ya ce sunan wannan abin haihuwar zainab allah ne ya zaɓa mata wannan sunan zainab Salamun alaiha tana da al'amura masu muhimmanci a rayuwarta wanda malaman tarihi ba su ambata ba saboda yadda aka saba yi wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsawon tarihi sannan ta rayu cikin musibu daban-daban wa'anda suka shafi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wa'anda suke tare da su da farko ba ta fi shekaru biyar a duniya ba kakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati jim kaɗan bayan haka mahaifiyarta zahra salamun alaiha ta bar duniya bayan rigingimu da aka yi bayan wafatin mahaifinta sallallahu alaihi wa wasallam banda haka tana tare da babanta na tsawon shekaru 25 bayan wafatin kakanta da mahaifiyarta ya sanar da ita ilimin sanin Allah sai da ta zama malama ba wanda ya isa ya sanar da ita wani abu a addini sai mahaifinta da yayunta sannan ta koma kufa tare da mahaifinta amirul mu'minin na ibn abi talib a lokacin da al'ummar kakanta suka ɗora masa khalifanci daga ƙarshe a gabanta ne aka kashe mahaifinta a masallacin kufa bayan shugabanci na shekaru kimani biyar sannan ta ga yadda yayinta imam hassan salam ya ƙare da muawiya dan abi sufiyan. har ya kai ga ya miƙa masa mulki don ya kubutar da muminai da suka rage tare da shi daga halaka sannan a gabanta muawiya ya kashe yayanta imam hassan salam bayan shekaru goma da kwatar iko daga hannunsa Da ƙarshe a gabanta aka yanka yayanta na biyu imam al-hussein salam a karbala sai ta zama mai kare sauran iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi daga kisa da kuma karar da su daga bayan ƙasa tana kare imam ali zainal abidin alaihissalam limami na hudu daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa daga azzaluman sarakunan bani umayya musamman a fadar ubaidullah dan ziyad a birnin kufa wanda ya yi kokarin kashe shi a lokacin bayan ta koma madinan kakanta manzon allah sallallahu alaihi wa daga sham sarakunan bani umayya sun hana ta zama a madina sun tilasta mata fita daga madinan kakanta sai ta zaɓi komawa ƙasar masar kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyin wato a nan kusa da kogin nilu ta ƙarasa rayuwarta sannan kabarinta ya zama wurin ziyara ga miliyoyin musulmi a dutsen tarihi bayan zainab salamullah fatima ta haifi ɗiyarta ta biyu wato umu kulcum da ita da zainab salamullah alaihima kannin imam hussein da imam alhassan alaihi salam ne ita kuma rayuwarta bai da bambanci da na zainab salamullah alaiha kuma ita ma ta ga musibu da dama kamar yadda yayarta zainab salamullah alaiha ta gani daga cikin al'amuran da malamai suka yi ta magana a kan umukulcin sun hada da cewa shin gaskiya ne khalifa na biyu ya aure ta kuma ya auren ya kasance menene gasken cewa an tilasta wa amirul mu'minin salam aurar da diyarsa ummu kulcum ga khalifa na biyu idan mun sami lokaci za mu yi magana dangane da hakan to masu sauraro a nan kuma za mu dasa ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh labaran wasannin mako. Matasa a sauran masu shirar wasannin motsa jiki Assalamu alaikum barka da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda a cikin sa mai kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka, nahiyar Turai da kuma nahiyar Asiya. Da fatan masu sun ci da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara nahiyar afirka inda za ku cewa a shekara ta 1960 da dare a roma jikan makiyayi ba takalmi a kafarsa ya ja hankalin duniya tare da kafa tarihi a afirka a wannan yammacin ne titunan birnin ya cika makil da baki suna ta wato karafawa 'yan wasan gudun na gasar olympics a gefen titi sojin italiya ne ke rike da tocila suna ta hasaka hanya a dai lokacin da dan wasan gudun na kasar habasha a bebe bikili ya ta sama isa layin karshe na tseren ga mutane da dama suna kallon bakila wanda ke sanye da gajeren wando na yadin siliki da bakar singileti ta 'yan tsere wato suna masa kallon zakaran gudun ya da kanin wani dan morocco radi bini abdis salim afirka na da burin karya tarihi ta hanyar lashe lambobin yabo guda hamsin karo na farko a gasar olympics ta paris na shekara ta 2024 a cikin wasanni 34 za a iya karawa 329 nahiyar nahiyar na dama da yawa wajen lashe waɗannan lambobin yabo a paris babban birnin ƙasar faransa yayin da wasu 'yan wasan suka samu nasara a sauran gasar da aka yi na olympics wasu kuma na shirin kafa sabon tarihi ne ga ƙasarsu ko kuma wasannin motsa jiki fed Kipiyango, 'yar ƙasar Kenya mai shekara talatin da haihuwa, ta taɓa lashe lambobin yabo biyu na zinare, sannan ta kafa tarihi har sau hudu a duniya cikin wata sha uku da suka gabata. Yanzu kuma ta nufi birnin Paris domin karawa a gasar. Letsile Labogo ɗan Botswana. Lestile Tabogo ne mutum na farko daga Botswana da ya kafa tarihin tsallake shinge a daƙiƙa goma a tseren minti ɗari. Tabogo ko kuma Tebogo ya bayyana kansa a ban mataki a bara lokacin da ya karbi lambun yabo guda biyu a gasar tsere ta duniya. Ya lashe lambar yabo ta azurfa a tseren mita ɗari da lambar yabon tagulla a tseren mita biyu. Ya rasa mahaifiyarsa a lokacin da yake ɗan shekara 21 da da haihuwa. Tebogo zai iya zama mutum na farko a Afirka da zai lashe lambar yabo a tseren mita 100 ko kuma mita 200 a gasar Olympics tun bayan Franke, Biniam Girmay ɗan ƙasar Eritrea shi ne baƙin fata na farko da ya kafa tarihi bayan ya lashe mataki na farko a tseren keke a gasar Tour de France. Girmay ya kasance tauraron ƙasar Eritrea Ɗan wasa ne mai shekara 24 da haihuwa yana da burin lashe lambar yabo a gasar olympics shi matashin mai shekara 24 zai iya zama cikin mutum biyu da suka fi zarra a gasar tseren keke sannan ya kasance mafi wanda ya fi wannan bajintar a yankin gabashin afirka a gasar olympics domin ɗorewa kan kyautar tagulla da ya samu domin ɗorawa a kan kyautar tagulla da ya samu a shekara ta 2004 sai kuma blessing oborodudu daga ƙasar nigeria blessing yar wasan kokowa ce ta nigeria da ke da lambobin yabo na afirka goma sha hudu a lambar yabo da lambar wuta commonwealth guda hudu ta samu lambar azurfa a gasar kilogiram 68 a tokyo a shekara ta 2020 wanda ta nuna bajinta ta yanzu tana da shekaru 35 da haihuwa za ta kara a gasar olympics wanda take da burin lashe lambar yabo da kuma samun nasara a fagen wasanta sai kuma hughes fabrice zango daga birnin burkina faso dan wasan mai shekara 31 da haihuwa na burkina faso shine na farko da ya ci wa ƙasarsa lambar yabo ta tagulla a wasan tsalle uku bangaren maza a birnin tokyo na japan ta japan shekara uku da suka wuce zango ya sake wuce wannan bajintar inda ya zama gwarzo a shekara ta gabata a tsallen mita 17.64 a budapest sai kuma 'yar kasar morocco din nan wato fatima zahara el memoni 'yar kasar morocco wadda aka fi sani da big girl el memoni 'yar morocco ta kafa tarihin zama 'yar wasan da ta fara samun gurbi ko kuma a wasan rawar karya jiki a gasar olympics kwamitin shirya gasar sun kaddamar da shi ne a shekara ta 2024 saboda jawo hankalin matasa mai shekara 24 da haihuwa ta yi suna ne a titunan birnin rabat duk da cewa da farko iyayenta ba su goyon bayanta masu rawar za su fafata ne a cikin karawar mutum biyu biyu inda za su dinga nuna kwarewarsu kuma a basu maki wannan su ne kaɗan daga cikin 'yan ƙasashen afirka da ake ganin za su iya taka rawar gani kuma su iya cirewa nahiyar kitse a wuta a wannan gasa ta olympics da ake gudanarwa a birnin paris na ƙasar faransa to akan wannan ne na tuntuɓi umar yunus wani mai sharhin harkokin wasanni a garin jos na jihar plateau a tarayyar nigeria domin jin ta bakinsa game da wasannin olympics ɗin da aka fara a ƙasar faransa inda ya kada baki ya ce wasanni ne dama wanda aka saba shirya su bayan kowace shekara hudu bana paris ce take ya daukan bakunci kuma kasashe ne da yawa na duniya suke halartar wannan wasanni kuma zan iya cewa daga dan wasa mutum daya zuwa adadi ɗaruruwa su suke wakiltar wato kasashe alal misali akwai ƙasar da ɗan wasa ɗaya kawai take turawa saboda a cikin wasannin a ɗan wasa ɗaya ne ya iya cancanta ya halarci wannan wasanni akwai kuma wanda kusan duka wasanni suna iya tura 'yan wasansu saboda idan aka yi wasannin neman cancanta sukan iya halartar wayannan wasannin alal misali a ƙasar amurka wayannan wasanni suna da matukar mahimmanci ganin cewa wani dandali ne wanda kasashen duniya suke mu'amala da junansu wayanda ko da ta fuskar siyasa ba su cika shiri ba to za ka ga cewa akan haɗu a irin wayannan wasanni na olympics domin yin zumunci da sauran abubuwa da suka shafi rayuwa ta yau da gobe afirka ba a batta baya ba domin kuwa tana taka muhimmiyar rawa a wayannan wasanni na olympics idan za a iya tunawa akwai kasashen afirka da suke iya lashe a lambobin yabo hamma na zinariya akwai wanda suka lallashe a baya irin najeriya ta taɓa lashe lambobin zinariya musamman a ƙwallon ƙafa a irin kenya irin ethiopia a gudun eh, mai nisan zango su suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa ba a manta da afirka ba duk da dai afirka idan aka kwatanta da wasu nahiyoyin ba za a ce tana da wani wakilci na ku zo mu gani ba amma dai tana taka muhimmiyar rawa domin kasashen da suke wakiltarta akwai wanda suke kokarin wajen ganin cewa sun lashe wani abu an tafi da shi a wannan wasanni na olympics to madalla a gaida umar yunus yanzu kuma mun leƙa kasar ko kuma wani mu leƙa yankin asiya inda za mu leƙa kasar iran zanda za ku jin da a kwana wasannin premier league na kasar iran a ranar 25 ga watan murdad za a buɗe gasar inda za a kara tsakanin fesfolis da zubahan sai kuma melavan da gurgahar sirjan yayin da kuma istiklal ta kara da aluminium arak a ranar juma'a kuma za a kara tsakanin sefahan da kuma chader malvardagan sai kuma misr Sanjani ta kara da tractor habadar kuma ta kara da habre horram abad sai kuma shamsa azar kazvin da istiklal sai kuma nasaji mazandaran ta kara da fulad kuma saurare yanzu kuma bari mu karkare shirin namu da nahiyar turai inda za mu kawo muku labarin da ke nuna cewa Dan wasan aston villa musa dibeyi na shirin kammala komawa al-ittihad kan kuɗi kusan fan miliyan hamsin da ɗigo hudu dibeyi ya koma villa ne daga baya kan mafi tsada a tarihin ƙungiyar kan fan miliyan hamsin da ɗaya da ɗigo tara a bazarar da ta gabata amma koci unai emery ya yanke shawarar sayar da ɗan wasan na faransa manyan gasar ta mola ta turai har da premier league da kungiyar 'yan wasa ta duniya za su ɗauki matakin shari'a kan fifa kan zargin da suke yi mata na kama karya a fannin ta mola gasar turan mai wakilcin ƙasa 39 da ƙungiyoyi 130 daga ƙasashe 33 ta ce za su shigar da ƙorafi ga hukumar turai domin ta kai fifa kotu saboda kare haƙƙin 'yan wasanta hakan ya biyo bayan matsin da daga league da 'yan wasa da ƙungiyar ƙwararrun 'yan wasa kan yawan wasannin da aka ƙara a kalanda don da ke shafan lafiyar 'yan ƙwallon. Ƙungiyar 'yan wasan ta fitar da jawabin cewa kalandar da FIFA ta tsara ta wuce kima kuma mara ɗorewa ga wasannin ƙasa. Kuma tana da matuƙar haɗari ga tafiyar 'yan wasa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta gabatar da Endrick a gaban magoya bayan ƙungiyar a ranar Asabar ta gabata wanda ya ɓarke da kuka. Ya ce dalilin kukan shi shine tun ina ɗan yaro nake mai goyon bayan real madrid yanzu kuma na zama ɗan ƙwallon ƙungiyar filin ya ɗauki magoya baya da yawa har da 'yan brazil da dama waɗanda ke ɗauke da rigar ƙasar da kuma ƙungiyar palmeiras fitattun 'yan wasan real madrid sun halarci bikin tare da iyayen endrick haka shi ma mahaifin ɗan wasan douglas ramos ya sha kuka a lokacin da zai zauna a kan kujera bari mu yanzu haka dai tafiya ta fara nisa a gasar wasannin olympics da ake yi a kasar faransa yanzu haka dai kasar japan ita ce ta samu lambar zinariya hudu sai azurfa uku da tagulla daya australia na da lambobin yabo guda shida zinariya hudu azurfa biyu sai kuma amurka inda suke da lambar yabo ta lambar yabo guda goma sha biyu zinariya uku azurfa shida tagulla uku sai kasar faransa mai lambobin yabo guda takwas zinariya uku azurfa biyu tagulla biyu kasar koriya ta kudu dan lambar yabo guda shida zinariya uku azurfa biyu sai tagulla guda ɗaya to masu saurari saboda karancin lokacin jarin zamu shirin a nan sai a biyo mu a wata saduwar domin jin mu ɗauke da sabon shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. kokin manzon rahama Masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitawa. Inda za mu kawo shirin bisa dogaro da abubuwan da ingantattun ruwayoyi suka kawo akan yadda manzon Allah ya siffanta jikokinsa Hassan da Hussein cewa su shugabanni ne a lokacin yaƙi ko ba a lokacin yaƙi ba. Manzon Allah ya kiraye mu da mu yi koyi da su a dukkanin ayyukansu. Dukkanin abin koyi yana tare da su ga wanda yake neman yardar Allah. sai a biyo mu domin jin wani bangare na rayuwarsu a ƙarƙashin kulawar kakansu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. aminci ya tabbata a gare ka ya Salman. Kai ma aminci ya tabbata a gare ka da rahamar Allah ya ka Kamar ka dawo Madina kenan. A'a ya Salman, ta yaya zan iya komawa Madina? Ni ina jin kunyar manzan Allah. Hakika ya dace ka ji kunyar Allah da manzansa. Domin kuwa ka cutar da manzan Allah da laifin da aka aikata a cikin masallacinsa. Ya Salman, wallahi na yi nadama akan cutar da manzan Allah da na yi. Tunani ne irin na jahiliya ya gefa na a cikin wannan kuran. bai kamata in ki amincewa da rabon da manzan Allah ya yi ba inda ya yi rabo daidai tsakaninmu bai kamata in doki bawan da manzan Allah ya yi rabo daidai tsakanina da shi ba hakika shi manzo ne mai adalci da hikima ya abu. idan ya raba wani abu daga dukiyar musulmi to zai yi rabon ne daidai a tsakaninsu baya fifita balarabe akan wanda ba balarabe ba baya fifita ba kureshi akan wanda ba ba kureshi ba kar da ka zarge ni ya Salman ni a lokacin ban jima ba da fita daga jahiliya ba na yi yi zaton cewa manzan Allah zai fifita ni wajen rabon dukiya saboda dangantakata, sai na aikata abin da ya janyo fushin Allah da manzansa a kaina. Allah ya yi afuwa akan abin da ya wuce. yanzu ka gaya mini ne ka ka gurina hakika zuciyata ta shaƙu da son manzan Allah da kuma san in koma Madina amma ina jin kunyar in tafi gurin manzan Allah saboda abin da na aikata ko za ka roƙon mun afuwa a gurinsa ka zo mu je me yiwuwa ya mun afuwa albarkacinka domin na san yana son ka matuƙa a'a ba zan tafi tare da kai ba amma zan nuna maka wanda suka fi ni dacewa da su nema maka afuwa a gurin manzon Allah lalle manzon Allah ba zai ki karɓar neman afuwarsu a gare ka ba domin babu wani mahaluki daga cikin sauran mutanen da manzan Allah yake kauna kamar su. Su wane ne wa'innan ya Salman? Ka bani labari, Allah ya yi maka rahama. Su ne ‘ya'yansa kuma jikokinsa Hassan da Hussein, ka nemi afuwar Allah da manzansa ta hanyar su. Gasuna su ne ‘ya'yan manzan Allah biyu, gashi babu kowa a hanya. bari in je wurinsu in gaya musu bukatata amma kuma me zan gaya musu su dai yara ne ƙanana babu bukatar in ce da su komai in ɗauke su kawai akan kaɓadata, in tafi da su gurin manzan Allah in nemi afuwarsa albarkacin su raina fansa a gare ku ya 'ya'yan manzan Allah ku nema min afuwa a gurin kakanku zan tafi da ku zuwa gurin manzan Allah ya manzan Allah na zo maka ina neman afuwa daga laifin da kuma zaluntar da na aikata ina mai kamun kafa da wannan ‘ya'ya naka guda biyu ka yi min afuwa ya manzan Allah domin san da kake yi musu da kuma san da nake yi musu sai manzon Allah ya murmushi a lokacin da ya ga fuskokin Hassan da Hussein sun nuna alamun fatan neman afuwa daga gare shi ga wannan mutum daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hakika ya ku yarana na yi afuwa ga wannan mutum da ya aikata laifi wanda kuke nema masa afuwa ka tafi ya kai wannan mutum a halin yanzu ba kada laifi Allah ya yi maka afuwa a lokacin sai mala'ika jibril ya sauko da wahayi faɗin Allah maɗaukakin sarki da dai a ce lokacin da suka zalunci kansu sun zo maka sannan suka nemi gafara Allah manzo kuma ya nema musu gafara to lalle da sun sami Allah mai yawan yafewa ne mai yawan rahama. Ina taya ka murna ya ka a kan samun afuwar manzon Allah. Ina taya ka murna. Godiya ta tabbata ga Allah. Godiya tana ga Allah da manzansa da kuma wanda suka nema mun gafara a wurinsa, ‘ya'yansa Hassan da Hussein. menene wannan kake dauke da shi kake kula da shi haka ya ka'ab wannan ai karamar barewa ce wannan na daga godiyata ga Allah da kuma godiyata ga 'ya'yan manzan Allah ka biyo ni domin ka ji labarin wannan barewa Ya manzan Allah, na farauto wannan barewa, na kawo ta kyauta ga 'ya'yanka Hassan da Hussein domin in yi musu godiya akan nema min afuwa da suka yi a wurinka. manzon Allah ya karbi wannan kyauta ya kuma yi masa addu'a ta alkhairi a lokacin Hassan yana zaune wurin kakansa sai manzon Allah ya bashi wannan karamar barewa sai ya murna da haka sai ga Hussein ya zo sai ya tsaya yana kallon barewar daga nan sai manzon Allah ya shiga yi masa wasa domin ɗauke hankalinsa daga gareta ana cikin haka sai aka ji muryar jama'a na tashi a sama a kofar masallacin manzon Allah suna mamaki. ya umma aiman ko za ki tafi masallaci domin ki ga abin da yake faruwa ne na san dai insha Allah alkhairi ne amma menene yasa ake yin wannan kabara da hailala yanzu kuwa ya matar manzan Allah yanzu zan tafi kuma zan zo miki da labari ba da shimawa ba menene ke faruwa ya umma aiman kamar labari ne na alkhairi a fuskar ki wallahi labari ne na alkhairi mai girma wannan sautin jama'a da kike ji wata karama ce ta Allah ga manzansa da mutane suka gani domin Allah ya nuna ma mutane irin ƙaunar da yake yi wa 'ya'yan manzan Allah. Allah ya miki bishara ta alkhairi ya umma Ayman. Har kin ƙara mini son in ji labarin abin da ya faru. Kina da labarin karamar barewa da Ka'ab ya bayar da ita kyauta ga 'ya'yan manzan Allah? Ina da labari, amma na san cewa manzan Allah ya bayar da ita ne ga Hassan. Uwar wannan ƙaramar barewar ce ta zo a wurin manzan Allah tare da ɗiyar guda. ta bayar da ita ga Hussein kuma ta yi magana da manzan Allah. Sarki ya tabbata ga Allah shine wanda ya sanya tururuwa da alhudu suka yi magana da Annabi Suleiman shine kuma wanda ya sanya wannan barewa ta yi magana da manzan Allah cikamakin annabawa menene wannan barewa ta ce da manzan Allah? Hakika ta yi furuci ga manzan Allah da cewa ya son Allah ina da 'ya'ya biyu wani mafarauci ya kama guda sai wannan guda ta rage mana ina shayar da ita sai ni ana cewa da ni ki tafi da diyarki wannan a wurin manzon Allah domin Hussein yana can tsaye a wajen kakansa manyan mala'iku suna jin tsoron kada ya yi kuka idan kuma ya yi kuka to dukkanin mala'ikun za su yi kuka da kukansa. Shi ya sa ni zo wurinka da sauri ya son Allah ina godiya ga Allah domin na iso kafin hawayen Hussein su zuba. Sai jama'a suka yi ta yin kabara da hailala. Sai manzan Allah ya yi addu'ar alkhairi da albarka ga wannan barewa. Sai Hussein ya karbi karamar barewar ya kai ma Fadima. Ita kuma ta yi farin ciki da hakan farin ciki mai girma. Wannan barewa ba ta kasance mai bayar da ɗiyarta ba, face domin Allah ya saka mata nutsuwa a cikin zuciyarta cewa Hassan da Hussein za su kula da 'ya'yanta da tausaya musu fiye da yadda za ta kula da su kuma ta tausaya musu. Wallahi na ga alamun yarda, farin ciki a cikin idanun barewa. Allah ya kiyaye su na kasance ina mai farin ciki a lokacin da nake ɗaukar Hassan lokacin da ake shayar da shi ina yi masa waƙa. da wannan muka kawo ƙarshen wannan fitarwa ta yau a cikin wannan shiri a kasance tare da mu a cikin shiri na gaba ku huta lafiya kiɗe iraniyawa Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da wake-wake da aka yi daban-daban a nan kasar Iran. Inda mawaka daban-daban suke baje kolin su domin gabatar da waƙoƙi masu ma'ana da kuma ƙayatarwa. To yanzu kuma lokaci ya zan koma gefe ana ku da Kasim Afshar wani fitaccen mawaki a nan ƙasar Iran domin jin irin tsabata ma a cikin shirin namu. Ai saurare lafiya. بروم تا بی نهایت شور شیری شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد هرچه صحرا با تو شیدا ای که در لوح زمان پاینده نامی وادی صبح و سلامی تا همیشه در تو جاری عطر باور در تو روشن مهر خواهد با زلال چشمه هایت ره سپارم شور موجم بیقرارم بیقرارم فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد هرچه صحرا با تو شیدان To a gaishe da Kasim Afshar a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan mawaya sun amfana kuma ta gamsar da su. To da yake lokacin zaka aka ɗaya shirin ya kawo jiki, baran jalin zamu shirin a nan sai a tarbiyyar shiri na gaba domin jin mu ɗauki da su na daban amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Ulah sabuni آتش عشق تو دومنی زد به تو رو کدوم از تو میخونم که خوندی فاطمه بنت نبی رو مظهر شور و شرف رو آینه حق طلبی رو از تو میخونم که خوندی عزم ها بلنده خوندی از هوای تازه از بهاری خنده خوندی از هوای تازه از بهاری که میخنده یه تیکه از روح خود رو جا گذاشتی زیر بارون خودت هم هر کشیدی پشت امرو شدی پنون میبینم چشم محتاب همه شب رد نگو تو مخ هنجرم هنوزم داره پیوند صدا تو جست و هیشکی خاطراتش اینجوری ترک نداره کی میتونه با نگاهش خورشید و هدیه بیاره کی میتونه با نگاهش خورشید و هدیه بیاره پشت ما خورشید چشم روشنی میخنده دل به آسمون سپردی مثل پرواز و پرنده گفتی پشت ما خورشید چشم روشنی میخنده دل به آسمون سپردی مثل پرواز و پرنده دل به آسمون سپردی مثل پرواز و پرنده تو مسافر قریبی اما لبریز یقینی پشت این پنجره هایی که توی نگاه میشینی بالی از رنگین کمونی وقتی که بارون میباره شبنم جاده قربان جاده قربت تو رو یاد من میاره خواستی که سکوت کوچه بشه باز ترانه بارون گفتی که منو ببخشین اگه بد بودم براتون گفتی که منو ببخشی منو ببخش اگه بد بودم برا تو